sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne 27 ga watan zulkada na shekara ta 1438 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina wanda ya zo daidai da 19 ga watan agusta na shekara ta 2017 kuma kamar kowace rana muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas da tasan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akar makalla bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin bayanin da muke yi akan aikin hajji da umara wanda yanzu muna cikin wannan lokaci muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sai alhazai wato lafiya ya da su lafiya kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukan da za a je a gabatar na ibada a lokacin da wanda ya yi niyyar aikin hajji ko umara ya je miƙati idan ya kasance ba a cikin watannin hajji ba ne to sunna haƙƙinsa shine harama da umara idan ba a cikin watannin hajji ya shiga ba to kaga zai yi harama da umara kawai ba zai harama da hajji ba a lokacin zai yi niyya da zuciyarsa sannan kuma ya furta da bakinsa ya ce ka umratan sannan ya zai wannan talbiya ne bayan ya cire kayayyakinsa wato idan namiji ne ya cire kayayyakinsa da yake sanye da su ya sanya kayayyaki na ihrami wato ya daura zani ya kuma ya fi mayafi kamar yadda shi ne hukunci dangane da namiji in kuma ce ce daman kayan da take ciki da su sutura da take cikinta hijabin da yake tare da ita shi ne iraminta ba sai ta saka wasu kaya na musamman ba sannan za a ci ta yi irami abinda dai ba a bukata shi ne kada ta rufe fuskarta sai idan akwai wata lura da za ta sa haka kada kuma ta sa safa a hannayenta wannan shine abinda ake kira ihramin mace ba ta da wasu kayayyaki na musamman da aka ce sai su za ta saka la iyaka ana so ta yi shiga dai irin wacce mace take yi yayin da za ta fitar da gida shiga ta sutura ta ta ta wato ta kame kai to bayan mutum ya yi wannan ya hau abin hawansa wato mota ce ko ta dabba ce ko ma menene da zai haure ki kai to a lokacin ne zai wannan niyya da zuciya sannan ya furici da baki ya ce labbaika umratan ya yi haka don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka yayi to daga lokacin kuma zai taiwaita yin talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak haka zai yi yana yawan kuma ambatan Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar duk dai wani lafazi na zikiri da ambatan Allah zai iya yin shi a lokacin har sai ya kai ɗakin Allah to ya je Ka'aba daga zarar ya halingo Ka'aba to sai ya kame ya zakata daga wannan talbiya domin a lokacin kuma zai shagalta ne da zikirai na dawafi da sa'ayi da sauransu wanda ya iya samun yayi wanka kafin ya shiga cikin garin Makka to wannan musahabbi ne amma yanzu wani abu ne wanda zai wahala dan baka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka da yazo zo wani guri da ake kira zutuwa a ya tsaya yi wanka sannan ya shiga garin makka kamar da ya zo cikin sayul bukhari da sunan kubra na bai yana dama ya shiga maka ta ko'ina ta inda duk ya ga dama zai shiga garin makka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu fijaji makka tariqun wa manhar duk farfajiyar garin makka duk ta ko'ina hanya ce sannan kuma wajen yanka ne yayin da za a yanka abin hadaya ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta bangaren wato ta saman makka ya fito ta bangaren wani guri da kira al-ma'alat ta nan ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin wato masallaci mai alfarma na makka ta babu bani shaiba to kofar banu shaiba kofar banu shaiba a lokacin ita ce hanyar da tafi kusa da da hajarul aswad za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta nan mustahabbi ne idan mutum ya zo shiga wannan masallaci ya gabatar da kafarsa ta dama ya ce Allahumma iftah li abwaab rahmatik kamar da yazo a cikin sai muslim da muslim imam ahmad da sunan nasa'i kuma ya ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultani wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-azim min ash-shaytanir rajim wato ya faɗi haka lokacin da ya zo shiga masallacin wani yana cikin sunan abi dawud wannan addu'a ba ta taƙaita ne wajen shiga masallaci mai alfarma da ke makka ba kawai ko madina a'a dukkan wani masallaci a ko'ina a duniya mutum ya zo shiga shi mustahabbi ne sunna ne ya wannan addu'a sallallahu maftah li abu abu rahmatik wuzi billahi al'azim wa biwajhihi shi karim wa sultani al da shekwanar rajim akwai ruwayoyin da suka zo da yayi salati yayi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi akwai ruwayar Abu Humayd Abu Sa'id al-Ansari a cikin sai muslim akwai ruwayar abu huraira da abu wajen abu dawud ya faɗi haka in ya zo fita ya ce asaluka min fadlik allahumma asimni min shaitan to wannan mustahabbi ne sannan sai ya je ya sumbanci alhajar al-aswad alhajar al-aswad ya shafe shi ya sumbance shi in ya samu dama in bai ya sumbanta sa bai shafe shi ya abin nan ko ya shafi abin in ba zai iya sumbanta shi ba to sai ya shafa wani ya shafa wani abu da da shi sai ya sunbanci wannan abin ko ya shafa shi da hannunsa ya sunbanci hannunsa in ba zai iya sumbanta su ba kai tsaye in kuma duk haka ya zan ba zai yiwu ba to sai ya fuskanci wannan dutse ya nuna shi da hannunsa ya ce Allahu akbar ko ya ce bismillahi wallahu akbar kamar yadda ya zo daga Abdullahi dan Umar cewa yana kara bismillah wallahu akbar wannan ya tabbata daga abdullahi da umar to sannan sai ya sanya kaba a hannunsa na hagu ya yi dawafi to sanda ya zo rukun limani wato shine rukunin daga shi sai sai hajarul aswad shi yake kira rukun limani to shi ma zai iya shafa shi amma shi ba a ce a sumbance shi ba shi shafawa kawai aka ce idan hakan ba ta samu ba to kai ce zai yi kokowa ya ce sai ya shafa shi in ya samu dama ya shafa shi da hannunsa na dama idan bai sha bai samu ba shi shikenan lokacin da ya shafa shi kuma yana iya cewa bismillah wallahu akbar don wannan shi ma ya tabbata daga aikin Abdullahi dan Umar da kyakkyawar salsala kamar yadda alhafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ya faɗa amma ba zai sumbanci rukunin yamani ba shi rukun yamani ba a sumbantarsa idan mutum zai iya shafa shi ya sumbanci hannunsa ya yi in ba zai iya shafa shi ba to shi kenan in ba zai iya shafa shi ba sai ya wuce babin nan ba zai sumbanci hannunsa ba kawai shafa shi zai da hannu in ba zai iya ba to shi kenan sai ya wuce babu maganar ko ce zai nuna shi daga nesa ya ce zai nuna shi ya kabbara kamar yadda ake a alhajarul aswad shi rukunin yamani ba a masa wannan saboda babu wani abu da ya zo daga annabi da salama da yake nuna haka sannan in yazo daidai kofar ka'aba shi ma babu inda aka ce in ka zo daidai kofar ka'aba ka tsaya kai addu'a ko in ka zo karkashin indararu ka tsaya kai addu'a ko in ka zagayo ka'aba ta bayan ta ko wani rukunin ta babu inda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi abinda ya zo shine al-multazam al-multazam shine tsakanin rukuni da kofar ka'aba to gurin da yake tsakanin rukunin rabin alhajar aswad da kuma kofar abin nan to bayan mutum ya yi dawafin kudum wato dawafinsa na farko ko dawafinsa na bankwana yana iya yin addu'a a daidai nan gudun wanda ya tabbata daga aikin abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ban da wannan babu wani abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai na ware wani bangare daga cikin ka'aba don a yi addu'a a cikinsa abinda aka sani a nufisar alisalam ya kasance idan ya zo daidai rukunin yamani in yana wafi in ya zo daidai rukunin yamani kafin ya karasa alhajarul aswad to yakan yawaita faɗar na ake nafi duniya Hassana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar nabi yakan ta faɗar wannan a tsakanin rukunin yamani da kuma alhajarul aswad kuma a dawafinsa na farko ana son ya yi itba al'itba shi ne mutum ya buɗe kafaɗarsa ta dama wato ya sanya iramunsa a cikin hamatarsa ta dama ya ɗora ɓangarensa a cikin akan kafaɗarsa ta hagu wato ya fito da kafaɗarsa ta dama lokacin da ya zo ɗawafin farko kuma daga farkon ɗawafin har zuwa ƙarshensa zai yi haka ba kamar yadda suke zato cewa shi wannan fito da kafada ba za a yi shi ne gaba ɗaya a aikin a aikin hajji sun ɗauka daga an sa ihrami shi kenan kafadar mutum tana waje har ya gama aikin hajji wannan kuskure ne ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba annabi ya fito da sa ne lokacin da ya yi sa na kudu wato sa na farko lokacin da ya shiga garin makka to a gaba ɗaya dawafin ya fito da sa ta dama ya rufe ta hagu da ya gama shi kenan daga lokacin kuma ba ka kafaɗa annabi a waje ba da haka in ka bar kafaɗa ka a waje tun daga farkon hajji ka ƙarshe to ka yi saɓanin yadda annabi ya yi kuma sannan wasu za ka gani don rashin fahimta ko rashin ilimi ko rashin faɗakarwa a haka suke sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yusalli anna ahadukum wa laysa ala atiqaihi shay kada wani ya yi sallah babu komai akan kafadinsa ka ba a san kai sallah kafadarka a buɗe ka a waje to wasu saboda rashin sani ko rashin ilimi ko kuma rashin faɗakarwa ko kuma taurin kai wani an gaya masa ma sai ce duk ga wani shinan mutane suna yi wani kawai zai duba ya ga cewa ga wasu jajayen larabawa ko wasu jajayen yan pakistan ko yan wasu kasashe sun buɗe shi kenan shi ma ya samu hujja to nan ba a hujja da yawa yawa ba hujja bace a musulunci ka duba alkur'ani ma duk inda yawa yake masu ka ake za ka ji in tufi aksara man fil yau zai loka an sabi lillah wacce in yawa yawancin mutanen da ke ban kasa za su batar da kai walakin na aksarahum la ya'lamu walakin na aksarahum la yafqahu da yawa ba sa fahimta da yawa ba sa ganewa wala tajidanna aksarahum wala tajidanna aksarahum shakirin saka ka jin aksaru aksaru alkur'ani ba yabo akai ba saboda ka ba hujja bace kace da yawa ana yi da yawan jahilan su suka fi yawa akan waɗanda suke da ilimi da aka ka rufe ka faɗa in ka gama wannan dawafin musamman ma in ka zo sallah musamman in ka zo sallah ba laifi don ka bude ka faɗa ka sha iska amma an zahar aka zo sallah to ka rufe ka faɗa ka to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abinda ake kira ar-raml ar-raml shine yayi sassarfa a ɗawafinsa a zagayensa uku na ɗawafin kudu zagaye uku na farko na ɗawafin kudu annabi ya yi sassafa a ciki sauran kuma zagaye guda hudu wanda ya tafiyarsa bisa yadda ya saba tafiya ta al'ada su haka wannan shi ma sunna ne amma a ɗawafin kudu shi ma wato a ɗawafinsa na farko lokacin da ya shigo ka'aba to idan mutum ya gama mustahabbi ne ya je ya yi sallah a bayan muqam ibrahim wanda ake cewa muqamu ibrahim mustahabi ne je sa shi tsakaninsa da ka'aba yayi sallah ana amma ba wajibi bane ba wajibi bane sunna ce idan mutum yayi yana da lada ya dace da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko ba yi ba to babu komai akan sa kuma dawafin sa yayi wato ita raka'o'in guda biyu gaba ɗayan su sunna ce ba wajibi ba ce da mutum zai yi dawafi sai bai raka'o'in nan guda biyu ba alƙaulus sahih shine dawafin ya yayi illa iyaka da ya bar wata sunna wacce da yayi ta to ɗawafin zai fi samun kamala to zai fi samun cikakken lada amma barinsa da wannan raka'o'in bi ba zai cutar da shi ba ba zai cutar da ɗawafinsa ba zai lalata masa ɗawafinsa ba ko ya lalata masa umararsa sannan kuma ba tilas bane kuma in za a yi raka'o'in bi sai an je bayan muƙamu Ibrahim shi ma an samu wannan to shi ma an samu wata sunna in ba a samu wannan ba musamman in ya zama na akwai cikowa kamar a irin halin da ake ciki yanzu da akwai cikowa mutum kowa ya ce idan ya gama dawafi sai ya je daidai wannan wurin ya yi mun san abu ne ba zai yiwu ba ko a hankali aka baka za ka yi cewa ba zai yiwu ba don haka duk inda ka samu a cikin harami kai wannan raka'o'in biyu to ka samu wannan sunnar ah, abinda ake so a cikin raka'o'in nan guda biyu in za ka karanta fatiha a farko raka ta biyu ka karanta a farko karanta fatiha da kul eh, ya kafirun raka ta biyu ka karanta fatiya da kul allahu ahad to in ka gama inda hali inda hali kaga da sarari sai ka je ka sumbanci alhajar al'aswad ka shafe shi in ka iya samun haka don annabi sallallahu alaihi wasallam haka in shafa shi din ba zai yiwu ba shikenan sai ka bari ba lalle bane kai a kula duk abubuwa na aje a sumbaci hajarul asuwar ko a shafa hajarul aswad wani ana faɗa ne idan akwai halin yin haka amma ba wai an ce dole ka je ka yi ba kuma ba daidai ba ne ka je ka yi kokawa ka yi ture-ture don wai ka yi wannan shafar idan ka yi haka to maimakon ka dawo da lada sai ka dawo da alhaki da zarar mutum ya yi abin da zai cutar da wani garin neman wata suna ka yi abin da za ka cutar da wani to ba ladan suna za ka samu sai dai ka dawo da alhakin ka cutar da wani duba aikin hajji Allah subhanahu wataala cewa yi ko musu jayayya kada a ga alhaji da alhaji suna yi to kamar le kuma a samu ana nuna karfi yana nuna ƙwarfi yana nuna ƙwanjinsa wani gani yake kamar ma shi ya fi zama mai ibada din cikakkiya idan ya zo yana nuna ƙarfinsa ya tankaɗe wannan ya bige wannan ya take wannan bai san cewa duk aikinsa yake tattakewa ba ladansa yake tattakewa yake rushewa bai sani ba zarar ka sama wani ramuwa. ko ka ji ma wani rauni ko ka cutar da wani to babu shakka yi wani laifi babba da Allah ce kada a yi shi wanda kuma duk zai yi laifi irin a cikin hajjinsa zai saba Allah to hajjinsa ta tashi daga alhajjul mabrur wanda annabi ya ce ba ta da sakamako sai aljanna malamai suka ce alhajjul mabrur shine alhajjul ladhi la ma'siyata fiha sun ya hajjin da bai sa saban Allah a ciki ba to yayin da mutum zai je ya tattankade mutane daddanne bibige su ya tutture su ko mace ta je ta shiga cikin maza ta yi ta kokawa da su abu shakka wannan ta batawa wa kanta rawarta da tsalle kuma hajjinta ta samu tangarda ko da ba hajjin lalacewa ta yi ba to amma kuma za ta taso ladan da ake faɗa ba ana ba wa mahajjici ita ta zama ta samu ba kuma kaga ba haka aka so ba saura ka za ka gado inda aka yi bayanin wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inda hali inda iko wanda yake nuna in babu dama to ba a ce kai ba sannan mu fahimci addini yana da wani abu wato duk sanda kake son yin wani abu sai wani abu ya hana ka kai shi wanda ya fi karfin ka to Allah yana baka ladan kai ya kamata wannan ma ya zama a cikin tunanin mu rika tuna wannan in kana son yin abu amma saboda rashin samun dama gashi abin a gaban ka amma ya fi karfin ka sai ka haƙura to kana da ladan wanda ya yi shi yasa ake son kyautata niyya eh, wa inna ma kulli mri'in ma nawa duk abin da ka niyyata to zaka samu wannan ladan zaka samu ladan niyyarka saboda haka bai kamata mutum ya je abin da ba daidai ba yana kuma tunanin ya bauta wa Allah to daga lokacin da ya gama dawafi yayi raka'a biyu to sai kuma ya nufi masa ko hadisin da ya zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya sha ruwan zamzam ya zuba a kansa to shi ma wannan in aka samu zai yiwu sai a yi in ba a samu shi kenan kai tsaye sai mutum ya tafi daga gurin yi ya tafi dutsen safa ya nufi dutsen safa idan ya matso kusa da shi sai karanta inna safa wal marwata min sha'irillah wa man hajja al baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim sannan sai ya hau dutsen safa ko ya tsaya a daidai inda ake tsayuwa in zai iya hawa to yana da kyau a yanzu duk dutsen an sassaƙe shi ta tiles ne ko da ka ba in ka ce za ka hau inda ragowar dutsen yake sai ma ka faɗo ka ji rauni to an ba an kankare shi an sassaƙe shi an yi tiles an sa ac a gurin ko da ka sai ka tsaya inda ka samu wurin tsayuwa ka fuskanci alƙibla ka fuskanci ka'aba ka daga hannayenka ka kaɗai ta Allah subhanahu wataala kai kabbara ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونسر عبده وهزم الأحزاب وحده ka ajiye addu'a gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ka maimaita wannan zikiri da wannan addu'a sau uku kuma duk addu'ar da ka so ka yi a lokacin ya halatta wannan ba wai ita addu'ar wannan ta zama tilas ba in ka zo da wannan to ka zo da wani abu da kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa shi haka yayi to amma bai ce kai wata addu'a ba sai wannan in mutum yana da wasu addu'o'in sa kuma yayi to wannan labas shi ma bai da laifi sannan sai sauko ya fuskanci ya sa gaban sa ya nufi ya nufi dutsen marwa a kafa in akwai abin hawa da ake tura mutane da ne kuma zai iya yi a kafa ba shi kenan sai ya hau babu laifi don ya hau to idan ya je wajen korayen fitilin nan guda biyu to daga ta farko sai ya fara sassarfa kuma sassarfa mai sosai ya sassarfa sosai a gurin har sai ya kai gurin fitila ta biyu to idan ya zai daidai nan sai ya ci gaba da tafiyarsa kamar yadda ya saba har sai ya kai dutsen marwa wannan sassarfa da wannan eh, wato sassarfa mai tsanani maza ne suke yi banda mata da kamata bai dace su in sun zo wurin ba su ce za su yi sassarfa ganin namiji yana yi idan mutum yana tare da iyalansa ko yana tare da mahaifiyarsa shi yake rike da ita ya zo gurin to kada ya ce zai fizge ta shi tun da zai yi ita larura ce ita ma ta yi tare da shi a'a shi ya ɗauka larurarsa ce za ta hana shi da haka gara tafiya bisa yadda ya kamata don ita mace su kullum su ake ta zama a ganta da alamar iffa wato kame kanta fiye da namiji mace tana guje-guje haka ba ba ya dacewa da ɗabi'arta ta kame kai sau haka ah, mace ya kamata ita kacce gwada yi ba ma yi daidai ba ne ta yi namiji shi zai to haka na in namiji yana tare da mace wanda yin hakan zai jawo ko ya bace ya watsar da ita ko kuma ya fizge ta to sai ya haƙura kai ya ce zai to wannan shine abinda abinda ake mata ya kamata su sani cewa a zuwan su ibada ba shi yake ba su dama su yi wani abin da Allah bai halatta musu shi ba kamata su ci gaba da kame kansu hatta turereniya da turmutsitsi bai dace mace tana shiga ba ko waɗanda za ka ga cewa ga yadda zai yi su yi dawafi amma sai su ce sai sun ji kusa da ka'aba don haka za ka ga tana kokawa ana ture ta ta fisge wannan wannan ya fisge ta cikin maza wai ta zo sunan aikin ibada ta zo wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne idan larura ta sa ana yin tsawafin tare saboda ba zai yi a rabu ba a lokacin to amma wannan ba shi yake nuna shi kenan mace ta yi kuma ta abin da ta ga dama ba sai ki yi abin da zai kiyaye miki mutuncin a matsayin ki na ya mace ki tsare darajar da Allah subhanahu wata'ala ya maki musamman ma a wannan guri inda kike bautar Allah kika zo neman gafararsa neman yafiyarsa babu abin da ya kai rashin kunya ce mutum ya zo har daidai wannan guri kuma ci gaba da sabon Allah to ina ne kuma zai ji tsoron Allah inda har a gurin ɗakin Ka'aba inda ya fi ko ina tsarki a duniya mutum ya zo bai tsarkaka ba to a ina kuma zai je tsarkaka kaga abin akwai akwai tashin hankali a ciki to idan mutum ya isa marwa to anan shi ma sunna ce ya fuskanci alƙibla abin da ya faɗa akan safa ya faɗe shi akan marwa wato ya faɗa abin da ya faɗa na kabbara da tauhidi da addu'a sannan ya gangaro daga marwa ya zo safa ko a ƙasa ko akan abin hawa idan ya zo daidai wannan koriyar fitila ya yi sassarfan nan sosai har sai ya kai ta ƙarshe idan ya wuce ya ci gaba da tafiyarsa kamar yadda ya saba haka zai yi har sau bakwai daga safa idan ya gangaro ya zo marwa ya yi tafiya ya yi ɗaya ya yi sa'ayi ɗaya haka nan idan ya koma daga marwa zuwa safa ya yi sa'ayi biyu haka nan in ya dawo daga safa zuwa marwa ya yi uku saboda haka kaga zai fara daga safa zai kare a marwa zai kare a marwa idan mutum ya fara sa'ayinsa tafiya sai ya gaji ya ga kai ba zai iya yin sa'ayin nan ba sai dai an ɗauke shi a wannan abin turawa to babu laifi ba wai sharaɗi ba ne in ka fara shi a tafiya to sai dole ka gama shi a tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa'ayinsa a kafa ne to da mutane suka yi yawa sai ya hau abin hawansa sai ya hau taguwarsa ana son mutum ya yawaita zikiri da addu'a cikin a lokacin da yake sa'i kada a ce ana kana sa'i da abokinka kuna ta hira kuna ta hira kuma za ka sun je sa'i sa'in ake amma ta hira da abokinsa kaga wannan gurin da ba haka yake ba kaga wannan gurin ai an sake masa fasali kaga yanzu wannan abin sabo suka sa kaga wannan eh sun kaga kaza kaza har a gama shi zikirin sa kenan kaga wannan duk da ba a ce sa'in sa bai yi ba sa'i ba a hana magana ba amma ka sani cewa wani abu ta ibada kake ya kamata gaba ɗaya ka shagala da wannan ibada ka shagala da wannan ibada wani inda matarsa ya je sun dinga hira kenan haka har a gama sa'in a'a ka yawaita zikiri ka yawaita addu'a ka rika cewa rabbi ghfir warham innaka antal azul akram sai ta faɗa haka kamar yadda ya tabbata abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar suna yawan faɗar haka rabbi ghfir warham innaka antal azul akram rabbi ghfir warham innaka antal akram sunna ne ya kasance ya tsarkaka daga dukkan wata wani kari to zama yana da alwala idan ya bai da alwala ya yi sa'ayi to babu komai matsala ce zaɓani ta na malami amma sa'ayinsa ya yi shi sa'ayi a asali idan mace ce misali da aka ce in tana jinin al'ada ta yi komai da mahajji mahajjici ke gaira an la ta tsofi bilbait kar ta yi dawafi kar da wafi to um, idan umara za ta yi kaga tunda ba ta yi ba, kaga ba sa yi shi sa'ayi ba a yi sai tare da wafi to shi sa'ayi ba ibada ce mai cin gashin kanta ba ibada ce da take haɗe da dawafi haka ba a yin sa sa'ayi kamar yadda ake taɗawu'in dawafi dawafi mutum zai je yi na ta taɗawu'i to ka shigo bayan ga gama umara kana yan kwanakin ka na zaman maka kafin a tattara a dawo gida ka shiga masallaci za ka iya dawafi har ma malamai sun ce an fi san ma ga wanda ba ɗan gari ba mazauni ga wanda ba mazauni ba to ya yawaita dawafi tun shi ne abin da ba zai samu damar sa ba ba a inda ake yinsa sai ana fiye da nafila duk da ita nafila ita ma tana da lada domin duk wanda ya salla a cikin masallaci mai alfarma da ke makka to za a ninka masa ladansa wato zai sallarsa za ta linku gida dubu ɗari miyata saura kaga ita ma koya su amma da haka sai a yi abin da wafi shi ya yafi saboda shine ibadar da ba za a yi ta ba sai a to idan mutum ya zo yana iya yin wannan haka mutum zai iya yin sa'ayi ko da bai da tsarki ibadar sallar annabi cewa Aisha yayi wa fa'ali ma fa'alul hajj ghayra Allah tatufi bil bilbaiti. ki duk abin da alhaji ke yi kamar kake da wafi to daga cin abin da alhaji yake akwai sa'ayi kuma sannan ginin da aka yi kusan ya raba inda ake harami ya raba mas'a da alharam kusan an raba da can araba suke kusan ma za ka fita kamar kama fita ne hau wata kasuwa kasuwa ne can farko-farkon yadda al'amarin yake wuri ne da rike daban da inda haramin yake to amma saboda faɗaɗawa faɗaɗawa da ake ta yi sai zama na an zo dab da gurin sa'ayin sai ya zama na kamar ma ya shige cikin masallacin to amma duk da haka an yi ginin da ya raba tsakaninsu wanda ya zama na wuri ne daban wanda baya cikin baya cikin wato masallacin shi wannan gini kuma an yi shi ne kawai don a samu inuwa sauƙaƙa sauƙaƙawa masu haji da masu umara ah, da a ce mace za ta yi dawafi bayan ta yi dawafi kafin ta yi sa'ayi sai ta haihu ko jin al'adar ta yi to tana iya zuwa ta yi sa'ayinta in ya riga ta yi dawafinta ta gama dawafi sai al'adar ta zo za ta iya shiga mas'a ta yi sa'ayinta domin shi wannan baya cikin baya cikin masallaci domin ɗahara ba sharaɗi ba ce shi kan za dawafin a magana mafi inganci hara ba sharaɗi ba ce da mutum yana yi alwalarsa ta warware to ba sharaɗi ba ne sai ya ji ya sake alwala ya dawo akwai asar ɗin da aka samu na ibn abbas da ke cewa a dawafi sallah ne sai da shi an halatta magana a cikinsa to wannan bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. sannan kuma da aka ce sallah ne ai ba tashbihin bai wato bambancinsa da sallah bai taƙaita a magana ba kawai sallah tana da tsayuwa da fuskanta alƙibla da da ruku'u da sujjada wanda duk wannan babu su babu su a cikin dawafi dawafi dawafi ba sallah bace haka ba a sharɗanta masa duk abin da aka sharɗanta a sallah ba haka mutum in yana yi alwala shi ta warware to yadda wasu ke fatawar cewa dole ne ya tashi ya fita ya koma ya je ya sake alwala to wani turmutsutsun da ake ciki a ce daidai lokacin mutum sai ya kuma fita ya ke jama'a ya je ya sake alwala ya dawo ya dasa wanda akwai wahalarwa a ciki tare da babu wani nassi cikakke da yake tabbatar da haka to bayan mutum ya gama wannan wato sa'ayi abin nan guda bakwai to sai ya aske kansa ko ya sai sai tsakanin umararsa da hajjinsa in akwai lokaci isasshe da har kansa zai fito fo sai sai askin saboda ya samu ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu aski kwalkwabo za su samu rahimallahu almuhalliqin nabi ya faɗi haka sau uku rahimallahu almuhalliqin sabi suka ce wal muqassirin ya rasulullah har da masu sai annabi sai da yawa masu kwalkwabo addu'a sau uku sannan sai yawa masu sai sau daya to in ya zama da tsakanin umararsa da hajjinsa akwai lokaci isasshe da in yayi kwalkwabo ya yi talliya gashinsa zai dawo to sai ya yi in kuma ya zan babu lokaci in ya san ya kwalkwale kansa har hajjin za ta zo kuma ba tare da su ma ta fito ba in ya hajji mai zai taba to sai ya sai sayan saboda ya samu abin da zai aski kuma bayan an yi an yi aikin hajji kaga duka ya samu duk dai ladan da ake so a samu din ya samu ya samu na sai sayan kuma ya samu na samu abin nan amma ita mace za ta kama kitson kanta ne wani kitso za ta cire gwargwadon kan ɗan yatsa gwargwadon kan ɗan yatsa wata za ta tattara gashin kanta can ƙarshe gwargwadon kan ɗan yatsa sai ta datse to wannan shine askinta ba ba ta da wani abin nan sai sai da ya fuɗe wuce wannan to idan mutum ya yi wannan to ya gama umararsa da haka duk abin da da aka hana shi a dalilin irami to yanzu an halatta masa shi zai iya yi wannan idan mutum tamattu'i yake amma idan mutum ifradi yake ko kirani yake to a lokacin zai iya zai ihraminsa ba zai iya zama zai zauna ne a cikin ihraminsa shi mai ifradi kam dama in ya zo yana iya gaddamar da sa'ayi bayan ya yi dawaful qudum yana iya kuma yin sa'ayinsa a daidai lokacin to zai zama masa sa'ayin hajji haka in an sauko daga hajji kawai dawafi zai ba sai ya saki sa'i ba kuma yana iya jinkirtawa in ya yi kudun kawai shi kenan ya tafi ya sa ya je ci gaba da hutunsa sai kuma bayan an sauko daga arba an zo rana goma ga wata ya zo sai ya yi ya yi ɗaya ɗawafin hajji sai kuma ya yi sa'ayinsa wanda bai yi ba da farko to duk wannan zai yi idan ya gama sa'ayi shi mai kirani ko mai ifradi da zai yi sa'ayi to in ya gama sa'i ko ba zai aske kansa ko ya dan shi yana na cikin ihraminsa ba zai fita daga ihraminsa ba ka shi ba da sai sai ba shi da wato aski da zai yi saboda shi mai kirani wanda ya hada ajin da umara ai bai gama ba zai yi masa sai sai ne ko ko ko ko aski sau daya shi kuma ifradi shi kuma daman bai ba umara yi ba haka yana cikin ihraminsa na hajji har sai an gama hajji. to da mutum ya yi tawaful ifada ya yi sa'ayinsa to shi kenan kuma komai yanzu ya damasa masa halal har matarsa idan yana tare da matarsa a lokacin to wannan ita ce umara ah, da mutum yake yi idan mai mutum ne mai tamattu'i ga yadda zai yi ta ko kuma mutum ne mai abin nan kirani ga yadda zai umararsa ko kuma mutum ne mai ifradi ga yadda zai yi da wafinsa na ƙudumi da kuma yadda zai sa'ayinsa na hajji in ya so gabatar da shi Allah subhanahu wata ta'ala ya samu dace amin kuma amin mallan Allah ya ka da alkhairi tambayar mu ta farko a yau ta zo ne daga wata biyar Allah take cewa malam assalamu alaikum tambayar ta ce shine shin mahajjaci ya halatta ya azumin daya ga watan zulhijja zuwa takwas ga watan zulhijja din mahajjaci abin da ya je shi ne aikin hajji cikin aikin haji babu azumi sai ga mutumin da ya zama na ba zai iya yin da to ya yi tamattu'i ko ya ɗauko kirani amma ba zai iya yin yanka ba to wani shi ne aka ce da shi ya yi wato ya yi azumi guda uku a hajji sannan kuma ya yi bakwai in ya dawo gida to wani guda ukun da aka ce a hajji shine wanda ya zai yi aka san ana cikin hajji su ma malamai sun ce ya yi su ta tashrik wato ba ranar daya da ranar biyu da ranar uku to sai yayi guda uku shine abin salatun fil hajj wa sab'atun idza raja'tum sanan ya dawo gida kuma sai guda bakwai tilka asharatun kamila to wannan sune guda wato azumi goma wannan shine azumin da aka san mutumin da ya je hajji yake amma banda wannan ba a san cewa akwai wata koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai tafiya kana cikin wannan aiki da yake bukatar ka samu kusashin lafiya da karfi kuma ka shigalta da yin azumi ba don haka mutane mu yi kokari mu yi abin da aka ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbansa kada mu ce za mu kirkiro wani abin da ba shi annabi yayi ba ba shi ya koyar ba da niyyar kuma muna son mu samu lada yayin da ka tsaya kan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yanzu a cikin wanda annabin yayi ba ga shi wasu wasu muna iya cewa ba za su yi ba za su yi ba za ka iya ba saboda canjin guri da aka samu da canjin yanayi da yawan jama'an da ake da shi wanda da can hajjin ba haka take ba to kaga wannan ma bai gama samuwa ba menene zai sa har ka je ka kirkiro wani abu daban da naka wanda kuma zai zo ya wahalar da kai ya kuma sa ka kasa yin wani abin da ya kamata ka yi na annabin sallallahu alaihi wasallam haka babu wani azumi da aka sani mahajjaci yana yin banda wannan shi ma kuma sai idan ba zai samu abin da zai yanka ba ko bai da abin da zai yanka shi ma aka ce uku din nan ya yi su fil hajji shi malamai suka ce yi su ayyamut tashrik yi su ayyamut tashrik zai iya yin su kafin a fita mina zai iya yin su kafin a fita mina wato bayan ya gama abin nan ya gama umararsa ya zo kafin ranar takwas a fita mina zai iya yin azumin uku sannan an dawo gida kuma sai bakwai kaga har a hakan ma Allah bai ce su duka a can ba ya ce kai azumin duka duk da gashi na na larura ne ka kasa samun abin da za ka yanka ne aka ce kai azumi to amma da haka sai aka ce uku kawai aka ce kai a can to kuma har kai yanzu ka kirkiro kanka na ɗaya har zuwa takwas me zafi haka to sai tambaya ta biyu take cewa shin ya halatta wajen jifa na ɗaya da na biyu mutum ya sanya wakilci a yi masa idan ba zai iya ba ba saboda rashin lafiya ko saboda tsufa eh, to ya halatta ka sa wani ya maka amma idan karfinka da lafiyarka ba za ka wakilta wani ba ba a wakilci sai idan akwai larurar da za ta hana mutum ya yi yana da rashin lafiya ta kama shi ba zai iya tashi ya ba sai a yi masa tsufa ne ko wata na kasa tare da shi da ba za ta ba shi dama ya je yi ba to nan ana iya yi masa sai wani cewa malam bata samu ta yi dawafin ban kwana ba saboda zuwan jini har suka zo tafiya ba ta yi wanka ba suka ta hoto wai ya nan daga maman sadiya hotoro wannan ba komai ko a sun cewa aka yi an sauƙaƙe wa matar da take mai al'ada da al'ada ta zo an sauƙe mata dawafin ban kwana to sai tambayar da yake cewa menene hukuncin kuɗin kujera wanda alazai suke biya kafin a ba su kujerar hajji bayan ainihin kuɗin da gwamnati take sanyawa a kan kowace kujera da za a biya to wannan ban san shi ba ban san ya yake ba kaga ba zan iya ba da hukunci ban san yaya ya sani na dai akwai kudin kujera da ake cewa bana za a biya kudi kaza ni yau na sani domin wani kudi kuma daban wanda za a karba ban san da shi ba ban san ya ke karbarsa ba haka ba zan iya maka fatawa a kai ba shi kuma mai tambaya na gaba yake ta malam alhaji wanda ya saka haƙorin maka saboda kawai ya yi ado da shi ba wai saboda riya ba shin ya matsayin aikin hajjin da ya yi waye ce ado da shi yanzu ba ba ba ba ba ba bukatar wani ado kai namiji ma an san ka da wani irin wannan kalikali mata aka sani da wannan imma adan ne su ne Allah ce afa mani nan sha'u fil hilyati wa huwa fil qisami ghairu bi su Allah yayi maganar kyale-kyale tare da su amma sai namiji eh to sai mai tambaya na gaba ke ce assalamu alaikum malam waɗannan hanyoyi ne musulunci ya yarda a bi domin a ɓata sirrin da aka yi wa wani to sihiri idan an san inda sihirin yake kamar yadda aka yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da nabi ibn al-asam wannan bai hudan yaje sa kai masa sihiri an je an tone sihirin ana iya tone shi a je a lalata shi wannan an yi haka ana iya sannan an yi wannan kuma akwai hanyar fuskantar wannan tsafi da karatun alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce wani nazir min alkur'ani ma ko shifa'u wa rahmatul linnas Allah yana saukar da abin da yake waraka ne a cikin alkur'ani sauraka akwai waraka a cikinsa yayin da aka yi wa annabi sallallahu sihirinsa Allah ya saukan masa da kula uzai da ya karanta su wanda ya warware wannan sihirin sauraka karanta alkur'ani yana da yake cikin da yake bata sihiri ba ba ne, sai an zaɓo wasu ayoyi da aka yi magana sihiri a ciki ba wannan daga cikin koyarwar salaf cewa a zaɓo wasu ayoyi a duk alkur'ani inda karanta suratul bakara tana da cikin surat da take shaidanu ba sa fuskantar ma inda ake karanta ta ayatul kursi tana cikin kula uzai din nan an saukar da su saboda wannan wato an sake jaddada malamai sun ce suna da cikin wanda aka jaddada saukar da su don suratul kula uzu rabin nasu da kula uzu rabbin makkiya ne a maka aka saukar da su amma kuma an sake saukarwa da annabi su waɗannan surobi yayin da aka yi masa aka yi masa aka yi masa sihiri saboda haka karanta su yana taimakawa wajen a warware sihiri da aka yi wa mutum wanda ce janaba ce ta kama shi bayan salar asubahi sai ya manta bai yi wanka ba sai washe gari kamar karfe hudu na dare sai ya tuna sai ya je wanka ya zo ya biya salar isha'i tunda alfijir bai keto ba to ya hukuncin sauran sallolinsa na yinin jiya zai biya ne duk zai biya su duk sallolin da ya yi yana da janaba a jikinsa zai biya saura ka ba kawai wannan isha'i ne zai biya ba wanda sauran har sauran da ya suka wuce da zai biya da su shi kone ya ce idan mutum ya samu kansa a cikin jarabawar dangi marasa tsari da bayyana gaba da kiyayya tsakaninsu me ya kamata ya yi domin ya tsira a wajen allah subhanahu wataala daga abu usman shine kamar yabin da Allah subhanahu wata'ala ya ce idfa billati wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ce kyakkyawan amala ko da kyakkyawan hali da mummuna ba za su zama ɗaya ba Allah ce ka yi ka nuna wanda ya fi kyau ma wato hatta a cikin kyawawan mu'amala ɗin ka zaɓo ci ka fi kyau ka yi wa wanda shi yake munana maka fa idan na ka wa a adawatun sai kaga wanda da yake nuna maka kiyayya makiyinka ne ya dawo ka annahu waliyun hamim kamar wani na kusa da kai aminin ka na kudda ut to haka ake so kai so haka yayin da wani yake bata maka kai kuma ka ka abin nan ka kyautata masa wannan shine ma sada zumunci aka ce sada zumunci ba wai ka je ka kyautata ma wanda ke maka ba wanda ya kyautata maka kyautata masa nabi ce laisa alwasil bil mukafi walakin man wasala man qata'ahu ce ba wai wanda zai je ya biya an yi masa ya biya ba wannan ba shine mai sada zumunci ba kai wani yana zuwa nima bara in ji ba shine sada zumunci ba sada zumunci wanda ya yanke maka kai ka sada masa saboda ka kana iya wannan shi ma wani abu ne da zai kara wato dakushi dakushe wutar wutar tsotar gabar da take cikin zuciya to da kai kullum idan mutum ana masa ba daidai ba kai tunanin dole shi ma ya yi bita da kulli a'a ya yi tunanin shi ya canza salo na sallallahu ya ce ko da mutane guda biyu sun yi sabani wanda ya fara wa khairuhum man bada bis salam man bada akhihi akahu bis salam ce mafi alkhairin su shine wanda zai fara wa dan uwansa sallama wannan shi ne abin da ya kamata ka yi in har abin har ya zama haka nasiha ba ta yi amfani ba to kai nuna kyakkyawar mu'amala kai in an cuce ka ka yi haƙuri ka jure sai wani yake cewa shin da gaske ne mutumin da yake da islamic chemist ba zai fitar da zakka ba saboda wai shi magani yake siyarwa ko ina ka shi wanda yake sai da magani kasuwanci kake don ba za ka fi da zakka ba ina ka ce cewa in mutum kasuwancinsa na magunguna ne ya fi da zakka kuma shi magani duk magani ne duk wani abin da za ka za yi amfani da shi ya samu lafiya kuma shari'a ba ta haramta shi ba to islamic ne shi islamic din ba ana nufin sai ka sa muhabbatu sauda ko zuma shine kawai islamic ba duk wani abin da musulunci wato duk abin da aka gwada shi aka ga yayi magani kuma abin nan shari'a ba ta haramta shi ba to ya zama islamic haka babu wani islamic da non islamic a cikin magunguna sai tsakanin wanda aka halatta da wanda aka haramta in an haramta magani saboda giya ce misali ko naman alade ne ce haramun ne wannan to wani ne non islamic in har kuma shi kansu kwayoyin da ake su wannan da ake sha su farasitamol su waye da ake sha su ma duk asalinsu. su waɗannan ganyayyaki ne da kuma wasu saiwoyi da sauransu su ne dai kawai dai ana mutsake su ne a mai da su kwaya a tace sinadarin da shi yake amfani a jikin mutum a dunkule shi zama wani abu da za ta haɗiya amma dai asali dai waɗannan abubuwan su ne ga wasu wani daban so babu inda aka ce ana kasuwancin magani saboda kai naka an kira shi islamic ka ce ba ka fidda zakka ba a yi haka ma ne in har za ka fidda zakka ma ya kamata a fidda zakka tunda shi ne islamic ne shine na halal din sosai su ko shi kawai ka fidda zakka in ma za a yafe wani zai a yafe wancan kai kai nakan ne islami ba daidai bane wannan sakon najibullah umar hassan ya ke cewa malam a lokacin mazu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya daura aure akan dinari mai yawa kuma ya daura aure akan karantar da matar alkur'ani kuma yanzu ana sanya cewa sadaki karye kasa da kaza har ma ana ganin in ya gaza ka'idar aka sanya aure bai yi ba malam da Allah ne madogarar hakan madogarar su shine mazhabar da ake karantarwa a gari ce a cikinta aka ce ba kai kasa rubu dinar ba su shi wani rubu din ake kaddara shi da shekara a faɗi yadda zai kama a lissafin wannan shekara ta ce to sadaki kaza kamar yadda ake kaddara rubu dinar wanda idan mutum ya saci wani abu da ya kai wannan kidarin wannan gwargwado a yanke masa hannu to haka shi ma na sadaki hadisan da suka zo akan kwaye da sadaki da rubu dinar babu ɗaɗe da inganta dukkaninsu a wurin malamin hadisi sai su ne da su tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malamai da yawa ba su gamsu da wannan yawar ba to duk wani abin da zai zama dukiya ne ko zai zama mai amfani ne ga shi ga ita mace to yana iya zama sadakinta sawa'un abin nan dukiya ce ko kuma abin nan manfa'a ce kamar matar da aka sanar da ita annabi ce a karanta mata a koya mata suratul baqara kaga wannan manfa'a ce amfanuwa ta yi da shi wannan miji nata zama kamar abin da ummu sulaim da za ta aure abu talha ya zo yana neman ta bayan mutuwar mijinta annazar mahaifin anas to bayan ya rasu sai shi ita ta musulunta nazar bai musulunta ba mai ita musulma ce to sai shi abu talha ya nuna yana son aurenta sai to ba za ta aure shi ba tun da shi ba musulmi ba ne kafiri ne la ya haramta aure tsakanin musulmi da kafir da kafira da musulma da kafiri in yana son ya aure ta to ya musulunta ne ta ce in dai ya musulunta to wannan shine sadakinta ma musulunta su shine sadakinta ya eh, yadda musulunta ya kuma musulunta aka ɗaura masa aure da musuluntarsa ita ta ribaci musuluntarsa saboda annabi yana cewa mutum ɗaya shiri a hannunka ya fi maka a baka jajayen raƙuma wannan ribar da za ta samu na lada ba gurin Allah shi ribar ta ya musulunta shi yasa a sahabai suke cewa mutu a musulunci ba mu taɓa gamatar da sadakinta ya zama mai albarka ba kamar kamar eh, musulai da haka shi kaga ana iya daura aure da duk abin da mace za ta amfana da shi ba wai lalle sai ya kai sai ya kai wannan rubu dinar ba da ake kayyadewa wani ta assalamu alaikum shin idan mutum ya yi alwala a lokacin barci idan ya farka cikin dare sai ya sake yin wata alwala a ba dole bane da ya kwanta da ita shi kenan. shi kuma ya ce malam tambaya ta ya ce ya kasance shi yaro ne idan yana kasan wani a dukiyarsa idan misali ya ce masa ya siyar da abu 500 sai ya siyar 550 kuma ba wato ba sa cewa ya yi tsada masu siyan suna siya a haka to naira hamsin din da yake dauka menene matsayinta shin ya ci haram ne ko kuma halak yake ci haram yake ci inda bai ba mai abin ne ya halatta masa ba ba nashi ne idan mutum ya baka amana ta dukiyarsa ka sayar ce ka sayar da shi abu kaza sai kai ka je ka kara to in ka kara cinikin ba ce ya ɓace ba cinikin ya yi a nawa sa ce ta sarrufin fuduli wato ka yi abin da ba a baka izini ka yi shi ba to magana ingantacciya game da mutumin da ya yi abin da ba ba shi izini ba wasu suna lalata kasuwanci wasu sun ce in kai haka masa cinikin ya ɓace kamar yi magana mafi inganci cinikin cinikin ya yi la iyaka ka gawo wa mai kudin dukiyar ka ce to ka ce in sayar da shi naira hamsin ko naira ɗari amma na sayar da shi ɗari da hamsin in ya ce riƙe hamsin ɗin to ya zama halar in ya ce ba ni kayana aka mayar masa da kayansa wannan shine magana mafi inganci in mai kudin ya zartar da wannan tasarrufin da mutum ya yi shi kenan abin naɗin ya zartu amma dukiya ba za su zama tashi ba sai idan mai abin ya halatta masa akwai sanda urwatul barake wani daga cikin cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi ya aike shi da dinari ya ce je so masa dabba a kasuwa ya je so dabbar da dinari ɗaya yana zuwa hanya sai wani ya tare shi shi za ka sayi mun da dabban nan ce zan sai maka nawa sai ce dinari biyu sai ya sayar masa dinari biyu sai koma kasuwa ya soyo wata ta dinari daya sai ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam da dabba da dinari daya kaga yayi wani abin da ba shi ya ba shi izini ba yayi kasuwanci da kuɗi kawai cewa aka je ka so dabba ka kawo amma yanzu ya je yayi sar ya wani sarrafa tukiyar har an samu riba gashi an zo annabi sallallahu alaihi wasallam da dabbar kuma an da masa da dinarinsa annabi ya karba ya ce Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinka yake cewa ko kasa ya jimka ya je kasuwa da ita sai ya ci riba saboda wannan addu'a da annabi masa to wannan hujjar ita ce malamai suka ce tasarruful fuduli idan kai abin da mai dukiya bai saka ba in mai dukiyar ya riga ya amince shi kenan ya zama amma fa zaka da masa da abin kaga in wani ne irin ka kaga kana zuwa ka sayar da dabbar ka je ka kuma sayo wata kawai sai ka rike dinarin ka kawo masa dabba ya ce ni ba ce in so masa dabba ba kuma na ka masa ta dinari ɗaya ce kuma in so masa kuma ta dinari ɗaya ne zo masa amma ya manta cewa dinarin sa ne ya haifi wannan dinarin da aljihunsa to tunda ko ba nashi dinarin ne ya haifan masa dinari ba na wani ne to na wancan ne kamar dabba ce baka ajiyar ta ta haihu in ka da ya za ka dan ita da uwar da dan ba za ka ce ai a gaban urinka a hannunka ta haihu ba na'am to sai ke ta malam menene ingancin hadisin da suke magana akan zakar gwal domin wasu na cewa ba ingantattu bane shi yasa ma ba su zo a sai bukhari da kuma sai muslim ba to ai kaga tun daga hujjar da suka ba shi yake nuna maka ba da ilimi suka yi magana ba ba inda aka ce hadisi in bai zo a sayar bukhari da muslim ba ingantacce ba ne babu inda aka faɗa haka a bukhari da muslim ba sun ce mun gama tara hadisai ingantattu na duniya ba ne gaba ɗaya ta yadda duk wanda bai shiga cikinsu ba to ba ingantacce ba ne ba su faɗa haka ba abinda ma suka faɗa aka si dukkaninsu kowannensu sai da ya ce ba duka hadisansa ingantattu ba na gurinsa ma kawai ba wai na gurin jama'a ba na gurinsa shi kansa ba duka ya zuba a littafin ba an tambaye sa imam al-bukhari cewa duka sahihin hadisi ka zuba a littafin ka ce a'a na zuba sahihi na bar wanda yake sahihai da yawa ban zuba ba domin yana cewa ya hadace sahihi dubu ɗari to ko ma a yaya lissafin zai kasance abin da yake cikin littafin sai bukhari da mukarrar da wanda ya maimaito ya fi dubu bakwai ba saboda kuma inda aka duba za ka ga cikin almajiransa wanda sun tambaye shi kan wasu hadisai ingantattu ne ko ba ingantattu ne ya ce da su ingantattu ne kuma ba su cikin littafinsa kamar imamu tirmizi a cikin littafinsa a aljamia da kuma littafinsa al'ilar al-kabir ya ta tambayi imamu bukari kan wasu hadisai ce tambaye shi na tambayi abuwan na tambaye muhammad kan wannan hadisi ya yake ya ce da ni sahihi ne amma kuma sai mu gaba a cikin sayar bukari so ba sharaɗi ba ne don bukari bai ka hadisi ba a cikin sai muslim akwai inda cikin kitabun salati kitabun wudu akwai inda aka tambaye shi a cikin sai muslim cewa wannan hadisi akwai hadisin wani ya inganta ya baka kashi ba ya ce ai ba duka hadisi sahihi na kawo cikin an tambaye shi sahihi ne ce sahihi ne ya baka kashi a littafin ba ce ai ba duka na kawo ba ba duka hadisi sahihi na kawo sauraka ba sharadi bane dan hadisi ba a cikin buhari da muslim ce bai inganta ba a hadisan zakar gwal akwai eh, hadisin amur ibn al hadisin abdullahi ibn amur ibn al hadisi ne wanda yake wanda yake eh, hasan min a'la maratib al-hasan hadisin amur ibn shu'aib annabi an jaddi silsila ce da imamu tirmidhi ma yana sahahata akwai hadisin ummu salama akwai hadisin aisha a cikin sunan dinnan waɗannan sunan abi dawud da sunan tirmidhi wanda dukkaninsu aƙalla shai ka ce musu hasan ne hadisai ne hasan to in ka hada su bi shawahidu za ka iya hadisai ne sahihai wani hadisin aisha sahihi ne ma yana cikin jami'a yana cikin sunan da abi dawud hadisi ne sahihi wanda ya zo da maganar da maganar zakar abin nan kayan kayan ado na gwalagwale da mata kuma lalai sakar alkari masu da wannan muka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yako da rubutattun sakonnin tambayoyinku ta kan sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta sakon whatsapp a kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin imel na fatuwar rahma a yahoo.com da kuma shafin fatuwar rahma da ke dandalin sada zumunta na a facebook a madadin shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Lemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku Bashir Idris shi ta tattara sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh